أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar talata goma sha shida ga watan Ramadan alif ɗari da talatin da bakwai kuma yau ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha Allahu za mu tashi aya ta arba'in da shida a cikin suratul ankabut ولا تجادلوا أهل الكتاب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون تو wannan taken wannan darasi shine yadda ya kamata abu wajen janyo hankalin ahalin kitabi wanda su ne wanda aka ba su littattafai kafin mu wanda littafin mu ya shafe shari'ar su gaba daya wanda ubangiji bayan ya yi magana akan yadda ya kamata abu wajen janyo hankalin masu bautar gumaka a baya ayoyin da makaranta a baya to sai Allah ya haɗe da ragowar waɗanda suke kafirai su ne ahalli kitabi tunda suna inkarin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya ce wala tujadilu kitabi kada ku kutsa wajen musu da jayayya da kuma muƙabala ko munazara ko mujadala da ahalal kitab su ne kiristoci da yahudawa kada kawai ka ce ina suke kawai bari mu zo a yi musu a ɓarje gumi a tattauna a Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitab kan ku ce za ku dinga jayayya da su illa billati hiya ahsan to sai dai in za ku yi mujadala da su ku yi mujadala da su billati hiya ahsan wato ta hanyar da tafi dacewa wata irin hanya ce tafi dacewa wajen muƙabala da ahlul kitab kamar misali idan sun tsananta muku ko kuma ku sauƙaƙa in sun muna da ɗabi'a da tarbiyya ko kuma sai ku kyautata ku gyara wannan shi zai fi ba su damar fahimtar cewa lallai kuna kan addini na gari na kwarai amma a ce misali su ce shi kiran tun da 'yan iska ne mu ma bari mu zama a ba haka ya kamata yi ba sai ku kyale su su yi iskancin su ko kuma sai ku mukabalance su da kyakkyawan tarbiyya in ma sun zo sun neme ku da musu kan ku yadda a yi musu wannan shine illa billati hiya أحسن أي إلا بالطريقة الحسنة وبالأسلوب الهادي اللطيف إلا الذين ظلموا منهم to fa sai dai an samu waɗanda suka yi zalunci a cikin ahalin kitabu bi ma'ana suka bar hanyar gaskiya kuma bisa ilimi da sani suka kuma hana wasu su bi tafarkin gaskiya saboda girman kai kuma kun yi musu irin hanyar da Allah ya ba ku shawarar irin ta bi a sannu da lalama da shawara da ja a jika amma duk da haka sun ki duka wannan salon bai amfanar da su ba to wayannan su ne za ku taka musu birki ta ƙarfi da yaji illal ladina zalamu minhum sai dai wanda suka yi zalunci a cikin su kamar yadda mujahid ibn jabar Allah ya ci kansa da rahama ya faɗa da sa'id ibn jubair ya ce ai humul ladina nasabu lil mu'minina al akwai waɗanda lokacin da ma kuke ƙoƙarin kyautata musu su kuma suna jibge makamai za su yaƙe ku ai ko ba za ku naɗa ku shikenan ku tsaya a yaƙe ku a kashe ku saboda ku kuka ku hakuri saboda ku sunan ku musulmai a to da zarar kun ga haka kullum burinsu shine su zo su zage ku su zage addinin ku su ci mutuncin ku to wayannan ku kutsa in ku mutai ku to ku shiga kawai da abin da za a yi in ma kun rasa ranku to Allah subhanahu wataala ya siran ku. kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna al jannata fi يقاتلون wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at حقا wal injili wal quran ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين الله يتي يا يتي يا بيا tsakaninsa da waɗanda suka yi imani me ya siya me ya ba su me suka siyar masa ishtara min al-mu'mina anfusahum ya siyi rayukansu ya biya wa amwalahum ya dukiyarsu ya biya da me ya biya bi anna lahum aljanna shi kuma ya ba su aljanna to don haka in dai har ne ya zan ba wani abu da zai amfanar da shi sai fito na fito irin yadda yake yi wannan dole a yi masa fito na fito domin shi yaƙi kala biyu ne akwai jihadun daf'a akwai jihad ad-daf'u akwai kuma jihadun talab jihadun talab shine ka kai farmaki dan neman wani abu a wajen wanda ka gaiwa farmaki jihadun daf'i kuma shine ka kai farmaki domin kare kanka saboda farmakin da aka kawo maka to shi kuma jihadun talab din shi ma ya kasu kaso biyu akwai wanda yake mashru wanda ya halatta akwai wanda kuma bai halatta ba wani iri ne ya halatta shine misali idan ya zanto kana da wasu haƙoƙi akan wani wanda duk hanyar da ya kamata ka bi wajen karɓar wannan haƙƙin ya ya biya ka haƙƙinka kuma ya zanto kai ne gaba da shi ko kuma kana jin cewa ta ƙarfi da yaji za ka iya kwata to za ka iya kai masa farmaki domin ka kwata misali akwai haƙƙin Allah akan wayannan mutanen kuma sun ƙi su ba da haƙƙin Allah an buga an kaɗa an raya an bi dukkan hanyar da ya kamata abu amma abin ya kici ya ki cinyewa to wannan za a yi tsorata su a kai musu farmaki domin a je a kwato haƙƙin Allah ko haƙƙin al'umma wannan shi kuga jihadin talab ne wanda yake mashrur akwai kuma jihadin talab wanda yake ghair mashrur wanda haka kawai ƙasa tana zaune za ta ce bar ta kaiwa ƙasa ka zafar maki domin kawai ita ce a gaba da ita saboda kaza saboda kaza to wannan bai halatta ba jihadu talab ne ghair mashru' amma jihadu daf shine ka fuskanci cewa ƙasa kaza na shirin kawo maka farmaki bincike duka ya tabbatar da cewa yanzu a kaɗan suke jira to dole kai maka shirya watakila ma ka je ku haɗu a hanya ko kama riga musu kai musu farmaki sai ka riga su tukunya kofi kan su sha ɗaya ka sha goma an gane to duka yakin da musulunci yake yawanci jihadin daf'i ne yaƙi ne na kariya kuma duk duniya ba wata doka da ta hana ka kare kanka duk wata doka da ka sani ta yarda cewa idan har aka zo za a cuce ka to za ka iya yin yunkuri domin kare kanka wannan shi yasa za ga kowace ƙasa tana da soji tana da ƙarfin soji domin ta kare kanta daga harin wata ƙasar kuma domin sojan nata ya zama barazana ga waɗanda suka ismi miƙa wajen bin shari'a da dokokin ƙasar don haka sai kaga sojojin suna atisaye za ma a ɗebe su daga gidajensu a kai su ainihin bariki a ce a nan za su dinga rayuwa saboda shirin ko ta kwana a jibge musu makamai haramun ne yawo da makami a dokar ƙasashe a dokar ƙasa da ƙasa amma sojoji da 'yan sanda duk wanda kaji an ce musu first in dai first ne to to to za a ba su makami police they are don haka za a gansu musallahun suna da makami Army, su ma they are armed saboda su ma forces ne sannan immigration su ma forces ne su ma za ga suna da makami ah, custom su ma za ga suna da makami saboda kowa ce musallaha an ba su ƙarfi kuma an ba su damar harbi bisa wasu shar'ai me yasa saboda su kare kansu yanzu misali immigrations suna jirki a boda-boda duk sanda suka ga wani dan wata kasar zai shigo dole su caje shi su bincike shi shin ya cika ka'idojin shigowa kasar su idan bai cika ba to za a mai da shi in yaki kuma ya ce zai shigo ta karfi za a iya harbarsa a kashe shi saboda ba a san bala'in da yake tafa da shi ba me yasa aka yake shi saboda kare kai domin aka bashe shigo zai iya cutar da al'umma customs su ne ah, ah, wato hukumar da ke kula da sufuri da shige da fice a sufuri kai to idan ka je ka kwaso kayanka daga wata ƙasa za ka shigo da su wata ƙasar ƙasar to kwastam ɗin ƙasar za su zuba ido farko su caje su ga mai ka zo da shi kuma za su baka dokoki da ƙa'idoji idan mutum ya cika ƙa'idojin shi kenan in kuwa mutum ya gaza cika wa'annan ƙa'idojin da dokokin to abin da hukumar za ta yi masa shine za ta mayar da shi ko ta ladabtar da shi idan kuma yaƙi za ta iya harbinsa haka ashe kenan akwai yaƙi na kariya wannan shi ne jihadul dabi to an yadda cewa kuma ku kare kanku daga waɗanda suka zalunci kansu suka yi zalunci a cikin ahalul kitabi amma in dai ba su yi zalunci ba mutum ya zaɓi cewa shi kiristanci zai yi ko ya zaɓi cewa shi yahudanci zai yi kuma larura ta zama ta haɗa ka da shi to abin da ya kamata shine ka kyautata masa ba ruwanka da zagin abin da yake bautawa ba ruwanka da zuwa ka dinga cin sa iyakaci dai in ka ga dama a yi zaman 'ya'yan ya kowa da kula, kai kana son karkashi yana tasa ba ruwan kowa da kowa in kuma har wani dalilin zai iya haɗa ku a yi zumunci a daidai iya inda shari'ar ka ta yarda cewa a yi zumuncin to ko da za ku ci abinci a gabanka ya zo ya nuna kansa ya nuna hannayensa ya nuna ƙasansa ma'ana ya yi cross kenan ko ya rufe idansa ya yi waɗansu addu'o'i ba ruwanka da shi wannan shi ya ga zai yi illa dai kawai in kana so ka nuna baka ji daɗi ba sai ka bi shi ta hanya a hankali ka ce ne? a kaga abincin nan da na kira ka ci akwai iyalina da 'ya'yana wanda su ka ga musulmai ne ni ba zan basu su yi kiristanci ba kai kuma wannan abin naka da kake yi za su iya gani su koya a waje na. me zai hana ka bari sai in a gidanka ake ka gani ma yanzu an zo gidanka ai ba ba na yin irin wani abu namu na musulmi irin wanda ku ba ku yarda da shi ba to ka ka bi shi ta hanya mai kyau wataƙila in dai har ya taki gaskiya zai ce to ba komai ba matsala shikenan ba no problem idan kuma ya ce a'a ni ba zan daina yin wannan abun ba ba zan daina ba kai ma ba kana yin addu'a a gidan bayan ce to ai kai addinin ka ya yarda da cewa in yi addu'a ni kuma addini na bai yarda ba to idan ya ce a sai ka ce to shikenan ina ganin mu sauwaƙe juna ka dinga cin abincin ka ni ma in cinawa to kaga wannan ka bi allati hiya ahsan kenan hanya da tafi in dai kuma ba fada yake nema ba da masifa da bala'i to in ka gaya masa haka shi kenan zai haƙura ya rabu da kai sai je gasa kai ma kai taka sabga wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum sai dai wa'anda suka yi zalunci a ciki wadu'un nada fi mawdi'i as-sayf bil ula mudhirr ka wad'i as fi nada in wani mawaƙi ke cewa duk lokacin da ya zan a wuri sauƙi ya kamata a yi in kuma aka buɗe wuta wutar ba za ta yi amfani ba inda kuma ya kamata a buɗe wuta aka yi sauƙi a wurin to sauƙi ba zai yi amfani ba to da haka idan muka kula za mu ga abin da ayar take koyar da mu kenan amma an samu malaman musulunci irin su qatadata ibn di'amata as-sadusi qatadata ibn di'ama as-sadusi Allah ya ji kansa da rama cikin tabi'ai yake cewa wannan ayar wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan an soke ta da ayoyin da suka zo da magana akan jihadi fi sabilillah an soke ta da ayoyin da suka zo suka yi magana a kan jihadi fi sabilillahi domin ita wannan ayar makiya ce a makka aka saukar da ita a lokacin ana lallaba duk wanda ba musulmi ba amma daga baya malamai suka ce sai aka saukar da ayoyin da suke nuna cewa za a iya yaƙar su ma lokacin da musulunci ya karfi kenan wannan shine ra'ayin mujahid ibn jabar da qatadata ibn di'ama as-sadusi ko kuma afwan wannan shine ra'ayin qatada amma shi mujahid ibn jabar yana ganin cewa a'a wannan ayat tana nan ayat da take bai kamata a ce an soke ta ba baqiyatun muhkamatun liman arada al-istibsara minhu duk wanda aka fahimci cewa zai iya fahimta ko dai ya dawo addinin musulunci ko kuma akalla a fahimci juna da shi a zauna zaman lafiya da kwanciyar hankali babu rikici babu tashin tashina kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan a cikin suratul nahl kamar yadda kuma Allah ya gwada mana a tarihin annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to amma bangaren ayan nabi kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana gwada mana cewa kada mu ji tsoro wajen yakar waɗanda ba muminai ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul hadid laqad arsalna rusulana rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist na'am

ko mun saukar musu da littattafai mun saukar musu da ma'auni domin mutane su yi adalci sannan mun saukar da ƙarfi da ƙarfe da yaƙi kenan ko mun saukar da ƙarfe wanda a cikinsa akwai tsanani mai yawa da kuma amfani ga mutane domin Allah ya bayyana da ilminsa ga mutane na cewa wane ne zai taimaki Allah da manzannin Allah bil ghaibi afake inna allaha qawiyyun aziz lallai Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi da haka abin da ake nunawa shine lalle manzanni Allah ya saukar musu da ayoyi na yaki to da idan kuma yakin ya tashi karka ji tsoron komai in ma ka rasa ranka to hakika Allah ya siyi rayuwar taka ya baka aljanna Allah ya ce wa qulu amanna haka ne ko wa qulu kuma ku ce amanna billazi unzila ilaina idan musu ko jayayya ta hada ku da ahlul kitabi to ku ce musu mun yi imani da wa'an da abin da aka saukar mana na littafi wa unzila ilaikum kuma mun yi imani da abin da ya inganta cikin abin da aka saukar muku lokacin annabi Musa wa ilahuna wa ilahukum wahidun kuma abin bautar mu ɗaya ne da abin bautar ku sai dai in kun ki bautawa abin bautar tamu wa nahnu lahu muslimun kuma lalle mu mun mika wuya zuwa gare shi shi Allah al-Imam al-Bukhari ya rawaito da Imam an-Nasa'i daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya Yahudawa <clears throat> a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna karanta at-taura da yaren Ibraniyanci wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al islam sai su zo su dinga fassara ta da larabci ga musulmai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusaddiqu ahli al kitabi wa la tukadzibuhum in sun zo sun fassara muku at-taura kar ku yarda da maganar amma kuma kada ku ƙaryata su ku ce ƙarya ne wa qulu kawai abin da za ku ce musu in suka suka ce musu Yesu almasihu ya ce kaza yesu almasihu ya ce kaza kuma annabi musa ya ce kaza ai an ce kaza an kusa akwai magana da za su faɗa maka sai kaga a cikin ta dai ba wani ƙarya ba ne to kuma ba mu sani ba ko yesu ne ya faɗa ko ba shi ne ya faɗa ba da yawa kana bibiyar su a bible amma akwai magana da an faɗa sai kaga in dai har yadda suke nufi ne ƙarya ne misali sai su ce maka ya zo a cikin timotheus littafi na littafin Timotawu sura ta uku aya ta tara cewa Yesu almasihu ya ce kuma ku fita ku bazu a cikin duniya tunda waɗanda aka aiko ni gare su sun kisi yarda da ni to ku almajirantar da al'ummai kuma ku in sun yi imani da ku ku yi musu baptisma a cikin sunan uba da ɗa da ruhi mai tsarki misali to maganar cewa wai ku fita ku almajirantar da al'ummai zai iya faɗa kuma za su iya masa ƙarya su ce ya faɗa wai shi yasa sai daga koyaushe kiristoci sun bazu an tafi bishara sai a kwankwasa maka kofa wai an zo a yi maka bishara sai a ce an zo a baka an zo ka saurari kalmomin Allah ka saurari kalmomin Allah in ka tambaye su ce ai Yesu almasihu ne ya ce a cikin wannan sura shikenan kuma sai aka ce wanda kuma suka ba da gaskiya da ku mana suka bi ku kenan ku yi musu baptisma ai kun san baptisma ko shine wankan tsarki kenan amma za a musu baptisma din a cikin sunan uba da ɗa da ruhi mai tsarki to waye uban waye dan kuma mai ruhi mai tsarki din in dai suna nufin da irin aƙida su ta cewa alloli uku ne god of god the son god the father and the holy spirit to gaskiya ba mu yadda ba amma idan aka kawo magana haka nan normal magana wacce take mai daɗi a ciki ko ta hikima sai mai ji mai dariya ma watakila ma har ka zo karin magana da ko wasu kalmomin a bible za ga za su dace da karin magana misali irin su faɗin su cewa akwai masu akwai littafin proverbs ba proverbs shi kansa kan za ka salo ne da azanci na magana cewa eh, eh, tu'rafu shajaratu min athmariha by their fruits you shall know them in kana so ka gane mutane duba to ne suka samar a rayuwa to sai ka duba wannan sai ka faɗi sai ka faɗi sai ka ce su su ne kaza abinda suka bari shi yake determinant din wani irin mutane ne su to gashi abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Namla al-Ansari shine imarata ko Amr ibn Mu'ad ibn Zurara al-Ansari yace wata rana yana zaune a wajen Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai wani mutum cikin yahudawa ya zo ya ce ya muhammad hal ta takallamu hadhihi janaza shin jana'iza kuwa tana yin magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce Allahu a'lam Allah ne kadai ya sani sai ba yahudan ya ce ana ana ashhadu annaha ta takallam ni na yarda cewa jana'iza tana magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da sahabbansa idza haddathakum ahlul kitab idan yahudawa da kiristoci suka ba ku zance suka yi muku hadisi wala saddiquhum wala tukazzibuhum kar ku ce gaskiya ne kar kuma ku yi saurin cewa ƙarya ne wa qulu amanna billahi wa kutubihi wa rusuli ku ce dai mun imani da Allah da manzanninsa da littattafan da ya saukar fa in kana haqqan lam tukazzibuhum kun ga in abin da suka faɗa gaskiya ne dama ba ku ƙaryata ba wa in kana batilan lam tusaddiquhum kun ga dama kuma ƙarya ne ba ku yi ganganci da gaggawar gaskata su ba al-imam ibn jarir ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa la tisalu ahlal kitabi an shay'in kada ku je ku dinga tambayar ahlul kitabi akan wani abu fa innahum yahdukum wa qad dallu domin za su iya shiryar da ku amma su kam sun bata imma an tukazzibu bi haqqin domin suka gaya muku ko dai ku ƙaryata kuma ya zama gaskiya ne wa imma an tusaddiqu bi batil ko kuma ku gaskata kuma ya zama ƙarya ne shi yasa ba a son ko a tafsiri ka dinga yawan hakaito isra'iliyat da maganganu na ahlul kitab wanda ka tsaya akan iya maganganu na musulunci bisa larura ne ake iya rawaito isra'iliyat su ma kuma ana taka tsantsan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qulu amanna billahi wa kulu wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun na'am wa kadhalika wa kadhalika anzalna ilayka alkitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء ya ce kamar yadda muka saukar da littattafai kafin kaya ka ya rasulullahi kai ma kamar haka muka saukar maka da alkur'ani shine alkitab wallazina atainahumul kitaba nuna bi wa'anda muka ba su littafi cikin yahudawa kamar abdullahi bin salam da salmanin farisi wanda asalinsa mutumin fasha ne da makamantansu nuna bihi sun yi imani da abin da aka saukar maka kamar najashi lokacin da aka karanta masa alkur'ani ya ji har yayi kuka kuma kirista ne a lokacin wallazi fallazi na ace na umar kitaba yu'minu nabi wa min haula'i man yu'minu bi wa min haula'i kuma haka nan min haula'i daga cikin wa'annan mutanen makka din ko kuma su ahli kitabi da suke raye a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man yu'minu bihi akwai wanda suka yi imani da abin da aka saukar maka suka yadda da cewa lallai Allah ne saukan maka da shi wa ma yajhadu bi ayatina illa kafirun dama ba wanda zaka ga ya musanta ayoyin Allah sai wanda yake kafirai kafiri na wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahtuhu bi yamin na idan Allah ya ce ya rasulullahi wannan alqur'ani da muka saukan maka ba gaskiya ne su ma ya kamata su yarda saboda in dai ba Allah ne saukan maka ba to ta ina zaka iya kawo qur'ani wa ma kunta tatlu min kitabin ai tun da kake dama baka iya karatun littafi ba min qablihi kafin saukan maka da wahayin qur'ani annabi sallallahu bai je makaranta ya koyi alifun ba'un ta'un sa'un ba bai taba koya ba kuma in za ka rubuta masa sunansa ma muhammadu bai san mimin ce wannan ha'un ce wannan mimin ce wannan dalin ce wannan ba bai iya sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gwaninta ce a wajensa abu biyu ne suka sa shi haka abu na farko haka Allah yake so dama akwai abin da Allah ya tsara shi yasa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai je makaranta bai iya abu na biyu kuma dama su larabawa asalinsu ba mutane ne masu karatu da rubutu ba asalinsu sai ka zo ka tarar da al'umma dukkan su komai da ka suke saboda Allah ya ba su kwakwalwa da basira to saboda haka su kiwon suka sani waƙoƙinsu da ka suke riƙewa tarihin duk da ka suke yi nasabar su in ta kai nawa duk da ka suke saboda ana gasa ta magana da zuba zance to don haka su ɗin ummiyuna ne a lokacin manzo Allah wasallama ba aibi bane dan baka iya baka iya rubutu ba baka iya karatu da rubutu ba waɗanda suke iya karatu da rubutu ‘yan kaɗan ne su ma kuma sai waɗanda suke fita su je wani wajen su koyo to in ka ma je ka koyo ka dawo a banza harara a duhu saboda in ka zo to wa zaka karanta wa me zaka yi da karatun a lokacin ba yayin sa ake ba kawai ka je ka samu rakuman ka ka iya kiwo ka iya magana ka iya larabci ka iya waka ka iya ba wannan shine abun burgewa to daga baya ne aka samu wayewa ta rubutu daga baya ne aka samu wayewa ta rubutu to wannan wayewa da aka samu ta rubutu shine aka samu ɗan tsirare sun iya to manzo Allah suma sai Allah ya ki barin sa ya iya dalili ko shine saboda Allah zai saukan masa da wahayi in ya iya karatu da rubutu za a ce zuwa yake yi wajen wa'ansu mutane su gaya mai qur'anin ya rubuta to yanzu ku rubuta masa sunansa ma bai zai iya karantawa ba kun ce in za ku gaya masa ma ba zai iya rubutawa ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka je sulhun hudaybiya bazala sama ya kwashi sahabbai za su tafi umara aka tare su aka rufe musu hanya aka turo wakilai suka zauna suka tattauna suka yi mitin karshe dai aka ce to ba za ku shigo maka babba na sai baɗi aka rubuta sai na ali ne yake rubutawa Shi ne sakataren manzan Allah sama a lokacin kuma in kun tashi shigowa ba za ku shigo da makaman ku a tsaye ba sai dai ku sauke makaman ku tunda balarabe baya rabu da makami suka ce su arka rubuta sannan kuma ba za ku yi yaƙi ba suka faɗa aka rubuta sannan in kun zo ba wani mutum da zai bi ku ko da ya musulunta bai hijira ba ba ku isa ku ɗau kowa ba sai in danginsa gaba ɗaya sun haɗu sun sa hannu ko da ana takura masa suka ce to aka rubuta suka ce ku kuma idan wani daga cikin ku ya ce zai zauna a maka dole ku ba da shi aka rubuta kai dai abu na zalunci ana cikin yin wannan ana sulhun sai ga wata wata sai ga wani bawan Allah ya wabto da gudu da ƙyar ya gudu daga wajen arnan suna gana mai azaba sun hana shi ya hijira yana shigowa ya suka ce to yazo ya ce ku cece ni ya shigo cikin musulmai na yi imani sai na ji labarin kuna nan na samu na wato da kyar an biyo bayansa amma ya faɗo cikin musulmai sai take kafin mashirkan suka ce to kun ga tun za a fara yanzu sai kun mayar mana da wannan bawan Allah ba za mu ku kushi yana ji yana gani yana kuka maza Allah ce kai hakuri Allah zai baka mafita mun yi alkawari da su ne to da aka gama sulhun sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa sai na Ali ya rubuta wannan takarda ta kunshi abin da Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi na yarjejeniya tsakaninsa da mutanen Makka Qurayshawa kawai sai mai wakilin Qurayshawa sai ce a ah, kamar na ji ka ce Muhammadu manzan Allah ya ce ya ce to ai da abin yadda kai manzan Allah ne ma ba za a zo a ai sulhu barka za mu yi ka shiga maka goje manzan Allah mu sunanka Muhammadu dan Abdullahi manzo sama ya ce da sai na goge sai na ce gaskiya ba zan goge ba ya rasulullah ya fita hayyacinsa saboda ya za a ce a goge rasulullah manzo Allah sama kuma yana so a yi a sassauta a yi maza a sai ce nuna min daidai wajen kun ga shi da ya san daidai Muhammadin da shi ya goge da kansa ma sai ce a nuna masa daga ina ne zuwa ina aka ce to daga daidai nan zuwa nan nan ne aka rubuta rasulullah sai manzo Allah ya sa hannu da kansa ya goge kun ga kenan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi da can kafin saukar da qur'anin ma ai baka iya karatun littafi ba ba wani littafi da kake iya karantawa ballantana a ce zuwa kake yi ake gaya maka ka rubuta a zuwa ake zuwa kake yi kake daukar littafin su ka rubuta wala ta takhutuhu bi yaminika kuma kai ma baka iya rubutun da hannunka idan da a ce ka iya rubutun lartabal mubtiluna da wayannan makaryatan lalatattun mutane da sai su fara shakkar cewa wannan ƙur'anin zuwa kai aka gaya maka ka rubuta ko kuma zuwa kai ka karanto kake karantawa mutane bal huwa ayatu bal huwa ayatu bi fi sudurin ladina utul ilma wa ubangiji ya ce ba haka bane kamar yadda suke tunani huwa shi alkur'ani ko kuma bal nan ƙari akan abin da aka faɗa a baya shi alkur'ani sai zama to idrab ne intiqali huwa shi qur'ani ayatun bayyinatun ayoyi ne daki daki ga sanan fi sudurul ladina utul ilm Allah ya sanya shi a cikin kirji da zuciyar waɗanda aka ba wa ilimi babu littafi a duniya da aka haddace shi kamar qur'ani dan yaro karami sai ya haddace maka alqur'ani wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun lallai ba wanda yake musu da ayoyin mu sai wanda yake azzalimi sai wanda suke azzalimai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce yake nuna mana sun san gaskiyar kimbin da suke innal ladina haqqat alaihim kalima kalimatu rabbika la yu'minun kullu ayatin hatta آية al-'adhab al الأليم da haka wannan alkur'ani Allah ya yassare shi da zikiri fa hal min muddakir duk mai san haddacewa yana da saukin haddacewa Allah subhanahu wataala ya ba da iko da kuma damar haddace shi to batun ummiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrati wal-injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي abin da ake nufi da annabi ummi shine annabin da yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma ya zamanto yabo ne a wajensa amma duk wani mai rubutu da karatu ta hanyar sai ya zama malami duk mai rubutu da karatun da bai zama malami ta hanyar sabato ya tafi ya yi asara wannan malamai sun shiga kogi na saɓani kan cewa shin tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ya taɓa rubutu ko bai taɓa ba abinda imamu a biyu ya faɗa ya ce a as na annahu ma taɓa wala harfan wahidan annabi ma tun da yake a rayuwarsa bai taɓa rubuta ko da harfi ɗaya ba bai taɓa rubuta ba wa inna ma lokacin da aka zo sulhun hudaybiya ma a umartaye aka rubuta kuma shi da kansa manzo Allah sallallahu alaihi kamar da ke cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda Imam uh, Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito yake cewa inna ummatul ummiya mu wasu mutane ne ummiyai la naqra wa la naktubu mu bamu iya rubutu ba mu iya la naktubu mu ba ma ba ma rubutu wala nahsibu kuma ba ma lissafi da haka da zai faɗa musu kwanan wata sai ce musu asharu hakaza wa hakaza sai duka ɗaya ce wa hakaza ka dai ka gane me yake nufi asharu hakaza wa hakaza wa hakaza 10 plus 10 plus 9 is equal to now 29 a wata ruwaya kuma ya ce asharu hakaza wa hakaza wa hakaza 10 times 3 30 ko 10 plus 10 plus 10 is equals to 30 uh, 10 plus 10 plus 10 is equals to 30 ko is equal to 40 ne ko? ah is equal to 200 kai afuwa haka ne ko? is equal to 200 bana ku kirga ku gani 10 plus 10 plus 10 nawa a a ba dai taci ba kamar ba ku iya lissafi ba is equal to 200 to 10 plus 10 is equal to nawa 20 plus 10 <laughs> ashe ba times 10 aka ce ba ko <laughs> to ni ne na kuskure <clears throat> نعم أكرمك الله وقالوا لولا أنزل عليه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما Allah ya ce wa ƙalu sai suka dinga cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbihi me isa ba za a saukan masa da mu'jiza kamar taguwa irin ta annabi salihu da sanda annabi musa da da kabaki irin na annabi isa bai sakko daga wajen allah subhanahu wata'ala in ya so sai mu yadda kul sai allah ya ce innamal ayatu allah ai allah ne kadai yake ganin dama ya saukar da mu'jiza ba ni ne nake yi ba ka gaya musu haka ni ba na mallakar saukar da mu'jiza bare ku ce mun sai kun ba da shawara a zo da kaza kuma in zo muku da shi wa inna ma ana nadhirun mubin kuma ni ba dan dabo bane ba zuwa da in tara wani abu bane kawai nadhirun mai wa'azi ne da gargadi mubin wanda yake bayyanar da gargadi na haka ba zuwa ne dole sai kun yi imani da ni dan haka dole sai na sauka muku da mu'jiza na'am awalam yakfihim anna anzalna imam ibn jarir al-tabari da imam darimi a cikin sunan da abu dawud a cikin sunan sun rawaito daga yahya ibn ja'da yake cewa wata rana wasu musulmai sun zo da wani da wasu wasiku ko littattafai da suka rubuta a ciki akwai wani abu da suka ji daga yahudawa a wata ruwaya sayyidina umar ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake cewa kafa bi qaumin humqan aw dalala lallai mutane sun kai wawanci wawanci ake cewa eh me wawanci eh ban ji ba gafinta to ana cewa wawanci da hausa ba a cewa wawanci sai a ce wauta shine wanda ya sifanta da wauta mai sunansa eh mutumin da yake wauta ya sunansa wawa mana to kafabin nasi humkan wato wauta ta kai mutuka ga mutane au dalala ko kuma bata idan ya zanto an yarghabu amma ja'a bihi nabiyuhum ilaihim ila ma ja'a bihi ghayruhu ila ghayrihi idan suka kyale abinda da manzansa ya zo musu da shi suke nemo wani abun da wani manzan ya zo da shi to sai Allah ya saukar da wannan ayar awalam yakfihim yanzu bai ishe su su karanta su ji daɗi ba anna anzalna ilai alaikal kitaba yutla alaihim mun saukar da alqur'ani akan ka ya rasulullahi ana karanta musu alqur'anin safa da ya da rana yutla alaihim rera qur'anin ma ake ka taɓa jin ana rera at-taura eh at-taura ba za ta reru ba ai labarai ne a cikin ta kawai labarai ana ta amma qur'ani ba yanzu ran ma in yana karanta sai ka ji abin daɗi sai ka ji kamar a ci gaba a ta karatu in ka samu wani mai murya in yana yi sai a maka murya kaza a yi maka murya kaza wanda duk abin da ba qur'ani ba aka rera shi sai kaji daban ko hadisi ne yanzu aka rera shi duk da cewa mu kamar a madina lokacin muna almajirci in muka zo karanta hadisi malamanmu suna cewa mu rera wani lokacin muna rerawa sai ka zo sai ka zo ka karanta وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه amma da haka wasu malaman ba suna ganin kuskure ne a rera hadisi saboda qur'ani ne ake rera shi bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an duk wanda bai rera alqur'ani ba baya tare da mu saboda haka duk girman muryarka ana so ka tankwara ta karera alkur'ani lalle ka tankwara karera alkur'ani kaka ce ainihin murya ta katuwa ce alasa tana yi irin kama ana gara duro din nan sai ka rera ta sai ka <clears throat> ka gyaran murya ka sha shayi in za ka rera sai ka zo ka rera to ubangi sanata ta'ala ke cewa أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون lalle a cikin haka akwai rahama da sauƙaƙewa ga mutane ni'ima ce babba wa zikira kuma da wa'azi da kaumin yumina ga mutanen da suke da imani dan haka shi yasa yutla alaihi tilawa alqur'ani ba za ta yi ba sai an rera kuma sai an bi ka'idoji na tajawidi wajen izhari Ayi izhari wajen idghami a yi idghami wajen ikhfa'i a yi ikhfa'i wajen iqlabi a iqlabi wajen gunna a tabbatar da gunna wajen madda a madda wajen kalkala a yi kalkala kowane harafi kuma a bashi haƙƙinsa da abin da ya cancance shi na sifa da kuma mafita ka tabbatar da cewa kowane harafi ka fitar da shi daidai yanzu akwai bambanci tsakanin sa ta cikin bismillahi da kuma sa ta cikin siratan ladina da kuma sa ta cikin inna na kalkawun sa duka ka ce musu sa sa sa sa sa akwai bambanci akwai sa ita ce kausar ba a jin zizarta ba a jin kararta sa sa sa sa sannan kuma sa sa wannan ita ce ake faɗanta da kamar yadda muke faɗan sa ɗin mu ta Hausa da ta Turanci sa ita ce ta cikin bismillahir rahmanir rahim sanan sa wannan kamar ka hada s da w ne sa sa dole sai ka kumbura bakinka haka zalika za akwai za yar uwar da hannu din nan wacce da hannu ce ake mata dugu a sama ita wannan za ce kamar inna allaha la yahdi alqawma za za in baka yi haka ba ka rera ƙur'ani ba kaka ce inna Allah la yahdi al-qawma zalimi a me zalimi kuma dole ne ka ce za za sannan kuma akwai za ta cikin idza zulzilatil ard zi wannan ta zaira kenan sannan kuma akwai za za wacce ita ba a jin sautinta ba a jin zizarta lokacin fita sai ka ɗauko harshenka ka toshe mafitar iska ta saman haƙorinka ka kumbura tsakiyar harshenka za za za wacce ita ce take ciki abuwa za za wacce ita ce iza ja'a iza kaga waka ce iza ja'a haka zalika akwai ha ta cikin bismillahir rahmanir rahim wacce zaka zaka faɗe ta ne ta hanyar tarwatsa iska a tsakiyar ka ta yadda za ta baje ta fito gaba ɗayanta akwai ha kuma wacce ita za ka turo iskar daga cikin huhunka kuma ka haɗa da murya sai ta fita ha akwai ha babba akwai ha ƙarami wannan ha babba ita ce bismillahi waccan kuma rahmani haka zalika akwai kalmar da sai ka kumbura ta akwai wacce sai ka kaskanta da ita wai wani ya zaci cewa an ce za a kumbura kalma to in aka kalli ta ne za a kumbura ta na haka ya zo yin a'udhu billahi sai ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim aka ce a ah, ya aka yi ce to ai Allah dole a girmama sunan nasa shaidan kuma tunda shaidan ne sai a dan yi tarqiqi a abin ya yace a'udhu billahi minash shaitani au a'udhu billahi minash rajim wato ya ma nuna ala shi dan tunda shaki ne sai a bar shi dan mitsi a cikin ba haka ake ba harafan ake dubawa da haka anan ismul jalala sai ka ce a'udhu billahi baka ce billahi a'a billahi shine girmama Allah shi kuma shaidan nan kumbura shi zaka mina shaitan mina shaitanin rajin saboda ta tana cikin huruful isti'la kuma tana cikin huruful itbaq tana cikin huruful itbaq kuma tana cikin huruful kalkala tana da sifofi da suke nuna sai an kumbura ta dole ba wai daga shaidan din bane ba shaidan din aka kumbura ko aka girmama ba a'udhu billahi min shaitanir rajim to wannan kenan shi sa ibn al-jazari yake cewa wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwid al-qur'ana a cikin muqaddima ko za ku ji yaran ku suna yi sun dawo daga makaranta wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwid al qur'ana athimun لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا والأخذ بالتجويد دولة إن ذاك القرآن karanta alkur'ani da tajwidi hatmun lazimun dole ne mallam yi jawidul qur'ana duk wanda bai kyautata karatun alqur'ani ba yayi tajwidi asimu ya saba wa Allah li'annahu bihil ilahu anzala saboda Allah ya saukar da alqur'ani da tajwidi wa hakaza minhu ilaina wasala kuma mu ma da tajwidin yazo mana kanka ce ai wani ya zo zai ja sallah yayi tafir aka gama aka ce ala gafarta malam yanzu dan Allah ko karera qur'ani yace ni fa warshe nake aka ce a'a to warshin wa ya gaya maka warshi ba rerawa yake ba shi warshi ai Usman ibn Sa'id ne al-Misri ko asalinsa mutumin Misra ne amma ya zo ya tare a Madina a wajen Nafi'u ibn Abdullahi Abu Abdurrahman Nafi'u ibn Abdurrahman Abu Ruwayn al-Madani wanda shine babban malamin Madina wanda ya yi karatu a wajen tabi'ai manya-manyan tabi'ai da suka rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda shine kusan duniyar karatun alqur'ani ta tike a wajensa a Madina a garin Madina to Nafi'u shi ya karantar da Warshu shi ya karantar da Qalun Isa ibn Mina wanda yake da Warshu da Qalun din ba su kaɗai ne almajiran nafi'u ba imam malik ma almajiran nafi ne to amma a cikin almajiran nafi sai aka waro mutum biyu aka ce da hawdawar shi da qanun su ne aka tabbatar da isnadin su zuwa ga warshi zuwa ga nafi'u ya fi karfi kuma kwarewar su a karatu ta fi karfi sai aka yi gini akan qira'ar su amma duk wanda ya rayu a lokacin nafi'u ba da warshi yake yi ba da asalin qira'an malamin yake yi kamar imam malik an tambaye shi aka ce masa wace kira'a ce ta fi soyuwa zuwa gare ka yace kira'an nafi'u shi imam malik kenan malik dan anas mu kuma abin da yasa za ku ga warshi ta yaɗu a nan tun a farkon al'amari saboda asalin mazhabar malikiya ta yaɗu a spain to ta a spain kuma ita ta gangaro da ita zuwa ga morocco su kuma almajiran da suka ɗauko mazhabar a wajen imam malik kuma hatta yadda yake karatu ma haka suke yi shi yasa sai kira'ar mutanen madina sai ta biyo ta zo afirka ta yamma mu kuma wanda suka kawo mana musulunci fatake ne da yan kasuwa na morocco ta nan suka dinga shigowa ta sahara har suka faɗo yankin Niger da najeriya da yankin ghana to da suka zo mana da karatun alkur'ani sai suka zo mana da shi a irin tsari na kira'a ta warshu dan haka ita kanta a ruwaya ta warshin ba wai haka nan ake a wajen rabin jiragen alhamdulillah rabin alamin a ba haka ake wannan mu muka mayar da ita haka kuma in an zo ka mutum yana cewa wai gairil magarubi alaihim wala rali wallahi ƙarya ne kuskure ba haka ba bane kuma dole mutum ya tankwara bakinsa ko warshi za ka yi bambancin warshi da hafsu a cikin suratul fatiha kawai maliki da maliki shi warshi zai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, maliki yawmiddin hafsu kuma shi ma zai faɗa ka amma ya ce maliki yawmiddin kuma dama manzon Allah ya karanta da maliki ya karanta da maliki da aka shi yasa aka samu qurra masu karatun alƙur'ani da suka rawaito daga annabi Dukkansu suna cewa maliki yawmiddin in banda mutum biyu rawi nasir daga hafs sai kuma aliyu kisai wa maliki yawmin din rawihi nasiru wa inda sirati was sirati likungula saboda haka wai magana wallarari wannan duka jahilci ne da rashin iya karatu amma ba wai haka warshi yake karanta ce wallarari ba wai khalaqa samawati wallarari wallarara a wal ard yake cewa shi ma sai kuma yan ka'idoji da sauransu ko irin a zo a sunan warhi, warhe wallaili idza saji ma wanda aka rabbuka wa ma qali wa lahirati hayrun laka min al-luli wa la sawfa yutika kaji ana wata takama wannan mutanen mu ne suka mai da karatun haka amma ba wai haka karatun yake ba duha in za ka yi imala wallaili idza saja ba wai saji saji wannan ba wasu zaci ba wallaili idza saji to irin sajen nan na irin wanda maza suke yi a'a hukuma da aka rabu ka ma kaliya kaliya wani irin kali, da ka ce wani na kali da yara suke ma wadda aka rabu wa ma qala ko kuma wa ma qala ko wa ma kali, duka ana karantawa a haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce awalam yakbihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim فالذين آه، أنا أنزلنا آه، عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله قل كفى بالله بيني وبينهم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullahi ka billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zan shaida tsakani na da ku cewa sakon da aka aiko da shi na isa ya'lamu ma fis samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai wallazina amanu bil batil wa inda suka yarda da ƙarya kuma wa kafaru billahi suka bar Allah ulaika humul khasirun lalle wa'annan sune tababbu masu asara na'am

Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman ba dan Allah ya sanya musu wani lokaci da ya ambata cewa lokaci nan za a halakar da su ba la ja'ahumul azabu da sai azabar ta zo musu to amma tun Allah ya yi tsarin sa kuma sun canja tsarin su Allah tsarin sa ba wala ya'tiyannahum baghta kuma su bari su ba a hankali azabar za ta zo musu ne lokacin da ba su shirya ba wahum la yashuruna a lokacin ma ba su san cewa azabar bace kawai wuf sai dai su ga azaba ta faɗo musu na'am yastahjirunaka bil harabi wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin Allah ya ce yasta'jilunaka bil azabi za su zo suna ce maka a saukan musu da azaba kamar yadda nazar ibn al-harith yake cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما يدعى الله سأل, سأل سائل بعذاب واقع to Allah ya ce yasta'jilunaka bil azabi za su zo su dinga ce maka a saukan musu da azaba wa inna jahannama to wace azaba kuma suke so bayan ga wutar jahannama nan la muhitatun bil kafirina lallai wutar jahannama muhitatun ta isa ta kewaye bil kafirina da kafirai wanda Allah subhanahu wata'ala zai sa su a ciki kuma bisa su gudu ba na'am يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ranar da azaba za ta lullube su min fauqihim ta samansu wa min tati arjulihim da ƙasansu, za a dinga babbaka su a wuta ta sama da ta ƙasa Waya Kulu sai Allah ya dinga ce musu zuqu ma kuntum ta'malun ku dandana abin da kuka kasance kuna aikatawa na azaba wanda kuka aikata a duniya na sako kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf lahum jihar jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashin an yi musu shimfiɗa ta wuta a aljanna kuma an lullube su da lullubi mayafi na wuta haka Allah ya faɗa a cikin suratul zumar lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal an sanya musu gajimare ya lullube su na azaba a saman su a ƙasan su ma kuma ga wani wata inuwa nan ta azaba ta lullube su kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an yakun la yakufuna an wujuha wujuhihim an-nara wala an zuhurihim da a ce arna sun san ranar da ba za su iya tunkuɗa wuta da za ta dinga babbaka su a fuskar su ba da kuma bayan su haka Allah ya faɗa cikin suratul qamar yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu masa saqar ta ko ina ta gaba ta baya ta ciki ta fuska ta waye ta ko ina azaba ce Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yaghshahum al'azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun to wannan darasin ya kare na abubuwan da mushrikai suka nemi cewa manzo Allah ya zo musu da shi na mu'jiza sa'annan kuma da irin bayanin yadda suka nemi cewa a gaggauta saukan musu da azaba to za mu dakata saboda lokaci fata abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh